Sashen Hausa na muryar Amurka yake bagada daga dan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 27 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya koma kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanan labarai. Afirka ta kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwar Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi makokinsa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi yana da shekara 90 a duniya. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin Somaliya biyu ya ƙara muni a yau Litinin a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Shugaban NETO Dan Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NETO da Rasha a wata mai zuwa. Bayan rasuwar Desmond Tutu babban limamin addinin Kirista a kasar Afirka ta kudu. Limaman addinin Kirista a Najeriya sun mika taziyar su ga kasar Afirka ta kudu. A sanadinsa Najeriya tun lokacin Murtala aka sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin kasashen da ke gaba-gaba na neman yanci na bakar fata. Duk inda ake danniya mutumin na kan muryarsa. masu fashin baki na ci gaba da yin tsokaci akan matsalar tsaro a najeriya musamman arewacin kasar da take ci take cinyewa rashin kima da ne hmm. ya fito ya ce suna da sunayen waɗanda suke ɗauka nauyin waɗannan laifuka da ake aikatawa amma kuma ba za su bayyana su ba saboda kaga an samu kwan kwan baya daga ita cikin gwamnati muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf aliyu harande zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Afirka ta kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwa Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi taron makokinsa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi yana da shekara 90. A kullum da karfe 12 na rana za a buga ƙararrawa a majami'ar St. George's Cathedral da ke birnin Cape Town tsawon minti goma. An kuma ajiye wani littafi a majami'ar don masu zuwa gaisuwa su rubuta sunayensu. Bayan haka za a haskaka wurin tarihin Cape Town City Hall da dutsen Table Mountain da wuta mai launin gaurayen shudi da ja a duk dare har zuwa lokacin da za a yi taron makokin. Tutu wanda ya taɓa samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize an san shi a faɗin duniya wajen gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata kuma gwarzo a fannin kare haƙoƙin bil'adama. Ranar Juma'a za a kai shi majami'ar St. George's Cathedral don masu zuwa yi masa ganin ƙarshe. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin kasar Somaliya biyu ya kara muni a yau Litinin a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein robley Wani mai magana da yawon shugaba Muhammad wanda aka fi sani da farmajo ya ce ya ɗauki matakin ne saboda wani bincike da ake yi akan badakalar sayan wani filin gwamnati da ta hada da Prime Minister Robley. Dakatar da Robley na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Firayim Ministan ya zargi Muhammad da yin zagon ƙasa a zaben Majalisar Dokokin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce jami'an tsaro sun kewaye ofishin Robley, abinda mataimakin ministan yada labaran ƙasar ya bayyana a matsayin juyin mulki amma ba na kai tsaye ba. Shugaban kungiyar NATO Jan Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa ya kuma sanar da Moscow don ta samu halartar taron a cewar wani mai magana da yawon haɗin gwiwar a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan, Stoltenberg ya sha yin tayin neman sake komawa kan teburin tattaunawa da Moscow ta wannan haɗakar wadda aka kafa a shekarar 2002 amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikicin da ke faruwa a Ukraine. sai dai hukumomin rasha ba su mayar da wani martani mai gamsarwa ba muna magana da rasha game da taron na ranar 12 ga watan janairu a cewar mai magana da yawon neto wanda ya nemi a sakaye sunansa Ƙungiyar neto dai ta sha yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea a Ukraine a shekarar 2014. Ta kuma yi kira ga Moscow da ta mutunta karfin ikon makwabciyarta na tafiyar da harkokin mulkinta. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bayan rasuwan Desmond Tutu babban limamin addinin Krista a Afirka ta kudu a jiya Lahadi. Manyan mutane a faɗin duniya sun yi ta bika su ga ƙasar ta Afirka ta kudu. A yau Litinin shugabannin addinin Krista a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakin su ga wannan babban rashi da ya shafi duniya baki ɗaya. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A ranar Lahadi 26 ga wannan wata na Disamban shekara ta 2021 ne Allah ya yi wa babban limamin addinin Krista ta ƙasar Afirka ta kudu Desmond Tutu rasuwa yana da shekaru 90 a duniya. Archbishop Desmond Tutu wanda ke shugabantar majami'ar Anglika ya yi fice wajen yaƙi da wariyar launin fata da ake yi a ƙasar Afirka ta kudu a wancan lokaci ta yin amfani da kalmomi daga littafi mai tsarki na Bible da karin magana da rubuce-rubuce da ke kwabar hukumomi a inda suka gaza wajen sauke haƙƙinsu ga al'ummar ƙasar. Shugaban majami'ar Anglika a Jos Bishop Benjamin Kwashi ya ce Archbishop Desmond Tutu ya yi namijin ƙoƙari wajen ceto 'yan uwansa baƙar fata daga cin zali da wariyar launin fata da turawa ke yi musu a Afirka ta kudu lamarin da ya kai ga sakin Nelson Mandela daga kurkuku daga bisani ya zama shugaban ƙasa. To fitowar Mandela shi Desmond Tutu ya ɗaga murya ya sa koyaswar Bible kan yanzu lokaci ne a yashi wa duk waɗanda suka yi musu laifuka, a gafarta wa juna a kuma nemi gafara Allah don gina ƙasa. Aka ko saurari muryarsa aka yafe wa juna har aka kafa ƙasa yadda take a yanzu ana samun ci gaba. Ya kuma sa duk duniya hadda Najeriya a sanadinsa Najeriya tun lokacin Murtala aka sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba na neman yanci na bakar fata. Duk inda ake danniya mutumin nan ka jimuriyarsa. Na biyu mutum ne mai kaskanci idan da Najeriya yake za a iya kwatanta shi shi da irin su Malam Aminu Kano akwai rubuce-rubucen da ya kamata a duba a kuma yaɗa shi a daɗa wallafa su a yaɗa. Bishop Benjamin Kwashi kenan shugaban majami'ar Anglika da ke Jos. Shi ma shugaban shugaban majami'ar ekwa ta ƙasa da ƙasa rabaran stephen fanya baba ya bayyana desmond tutu a matsayin mutumin da ya jajirce wajen kwatar wa mutane 'yanci ya yi wani hali ne na anabi musa wanda ba hakon eh, tsaye ce yana jin daɗinsa domin shi ya samu yancinsa ko ba wani shan wuya da yake yi ya yi ɗauka wannan mataki na yin magana domin sauran mutane. Wani eh, darussa za a koya daga gare shi? Ya nuna gurbi sosai na cewa dole mu yi maganan gaskiya kuma mu yi rayuwar gaskiya kuma mu zama kuma masu gafata ma waɗanda suka yi mana laifi daidai dai yanda littafi mai sarki ta koya mana. Shugaban majami'ar ekwa ta ƙasa da ƙasa ke na rabaran Stephen Fanya Baba. Banda yaƙi da wariyar launin fata Desmond Tutu ya yi fafutuka na wayar da kan jama'a kan cutar tsida. Ya shiga tsakanin yaƙin ƙasar Isra'ila da Falasɗinawa ya kasance malami a jami'o'i ya kuma yi wasu manyan ayyuka a sauran fannonin rayuwa a fadin duniya. Bayanai na nuni da cewa ya rasu ne da cutar daji ta maza. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke kara bazuwa, jami'an lafiya a birnin New York sun sanar da cewa ana samun karuwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti a daidai lokacin da fadar White House ta yi alkawarin warware matsalar karancin kayan gwajin COVID-19 da ake fuskanta a Amurka cikin sauri. Dama ranar Juma'a ma'aikatan lafiyar birnin New York a wata sanarwa ta yi gargaɗin cewa za a samu karuwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti saboda COVID-19. A birnin birnin New York an gano cewa yawan yara 'yan ƙasa da shekara 18 da ake kwantarwa asibiti daga ranar biyar ga watan nan na Disamba zuwa wannan satin da muke ciki ya lanka har sau hudu. Kusan rabin yaran da ake kwantarwa asibiti 'yan ƙasa da shekara biyar ne waɗanda ba su cancanci karɓar rigakafin COVID-19 ba a cewar ma'aikatar lafiyar. An ɗage zaman shari'ar yanke hukuncin shugaba on San da aka hambarar da gwamnatinta bisa zarge-zargen shigowa da wasu na'urorin sadarwa na hana kasar da kuma mallakar su. A yau Litinin aka sa ran wata kotu za ta yanke hukuncin amma ba a bayyana dalilin jinkirin ba. Zarge-zargen mallakar na'urorin biyu na daga cikin wasu da yawa da ake yi wa Suci 'yar shekara saba'in da shida. tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatinta ta farar hula ranar ɗaya ga watan Fabrairu. A watan da ya gabata ne kotu ta tabbatar da cewa ta aikata laifin tunzura jama'a da saba matakan kariya na COVID-19 yayin da ta yi yakin neman zaɓe a lokacin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar. Da farko dai an yanke mata hukuncin ɗaurin shekara hudu, amma shugaban gwamnatin sojan ƙasar Min Aung ya rage shekarun zuwa rabi. To madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu fashin baki na ci gaba da yin tsokaci akan yadda matsalar tsaro a najeriya musamman a arewacin kasar take ci take cinyewa akan wannan batu ne kuma muka tattauna da dr yahuza ahmed getso masanin sha'anin tsaro a birnin abuja wanda ya mana bayani akan abubuwan da suke hana nasara ga yaki da ayyukan ta'addanci a kasar ga kuma bayanin sa. To abubuwan eh, sun kaso kaso uku. Kashi na farko ita kanta gwamnati wacce take mai ci a yanzu. Ta zo da alkawarin cewa za ta samar da dukkanin mai yiwuwa dangane da ganin an tabbatar da cewa an samar da tsaro yadda ya kamata ɗaya nan Saboda haka ta karfafa wa 'yan kasa gwiwa suka yi uwa suka makarbiya suka dauke ta a matsayin zaɓi na biyu su wato gwamnonin da ke arewacin eh, najeriya musamman arewa maso yamma da kuma arewan tsakiya inda ya shafi jihar Niger da kuma waɗansu jihohi wanda abin ya shafa suna nuna halin ko kula da kuma wato zuwa da wasu abubuwa masu kama da shaci faɗi ko ko wanda za mu ce musu shafa labari shuni ko ko in ta kai daga-daga mu ce karyace-karyace ehm, na uku wato ita kanta al'umma tana da nata rauni a dunguli. To ko za ka mana bayani dalla-dalla akan waɗannan abubuwa guda uku da ka ambato? To idan na koma zan fasa waɗannan abubuwa da na faɗa guda uku. Mm. Ita gwamnatin tarayya ta kashe maƙudan kuɗaɗe fiye da kowace gwamnati da aka taɓa yi a Najeriya tun daga lokacin da ƙasar Najeriya ta samu 'yancin kai dangane da ƙoƙarinta na samar da harkokin tsaro. Mm. To amma ta ce ta so kayayyakin aiki ta samar da kwararrun ma'aikata kuma ta horar da su da sauran makamantansu kamar yadda kasafin kuɗi na shekara 2015 16 17 18 19 da kuma ashirin da kuma wanda muke ciki yanzu na ashirin da 21 mm. waɗannan kuɗaɗe kuma sai aka samu kai komo a cikin gwamnatin yayin da mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro ya fito ya ce an ba da makudan kuɗaɗe don samar da kayayyakin aiki da kuma tabbatar da samar da tsaro an hmm. kashi kanshi bai sanya aka yi da kuɗaɗen ba ah, su hukumar sojoji suka fito suka ce ba su kuɗi ba yayin da ita kuma ministan kuɗi ta fito ta karkashin babban sakataranta ta karyata sannan kuma daga baya aka samu sako ah, wanda tun shekaru tun watanni goma sha tara minista na yada labarai ya fito ya ce sun san waɗanda suke ɗaukan nauyin masu kai hare-hare kuma za su yi abin da ya kamata har an kawo shekara shida ba su yi wani abu ba sannan kuma aka samu wato babban jojin kasa kuma alƙalin alƙalai ta wato attorney general of the federation shi malami mm. ya fito ya ce suna da sunayen waɗanda suke ɗauka nauyin waɗannan laifuka da ake aikatawa amma kuma ba za su bayyana su ba saboda haka kaga an samu kwan gaba kwan baya daga ita kanta cikin gwamnati idan na dawo bangaren al'umma wato ita al'umma ta yi birish sakamakon dalilai guda uku. To, Dokta daman da, Dr. Dr. kada daman da abin da zan tambaye ka kenan. Ka gwada wato irin rauni na ɓangaren al'umma. to amma kuma al'umman nan fa babu wani horo da aka basu na musamman da za su su taimaka a wannan yaki da ake da yan ta'adda ba makamai da aka basu sa'annan ma ba a yi wata dokar da za ta iya kare eh, eh, farin hula idan ta je ta ba da labarin wa'annan miyagun ba so ta ina ne kuma za a ce eh, al'umma ba su ba da taimakon da ya kamata wurin wannan yaki dama nan zan tafi saboda haka sai ya zama da gwamnati da hukumomin tsaro sun karya wa al'umma gwiwa saboda waɗanda suka samo bayanan sirri mai matukar muhimmanci wanda ya kamata su sanar da hukumomin eh, tsaro da kuma hukumomin gwamnati sai ya zama kai da ka sanar da wannan bayanin kuma sai ya zama waɗannan masu laifin sun biyo ka cikin dare sun kashe sun kashe sarakuna waɗanda suka yi ƙoƙarin ba irin wannan bayanan sun kashe talakawa sun kashe 'yan kasuwa sun kashe ma'aikatan gwamnati da sauran makamantansu duka waɗannan <clears throat> abubuwa ne waɗanda suke bayanannu sai kuma ta ɓangaren su gwamnonin da ya shafi yankin wato sun jefa wata mu'amala ta rike rike wato abin da ake cewa competition a tsakanin su domin kiraye-kirayen da muka yi ta yi shine gwamnonin da abin ya shafa su fito da manufa ta tinkarar wannan kalubalen guda ɗaya amma sai ya zama wata watakila sakamakon irin kuɗaɗe makure da ke fiddawa da sunan tsaro da sunan samar da tsaro da sunan ba da kariya ga kawunan su da kuma da awa cewa za su samar da tsaro sai zama ba sun kasa haɗa kansu ko da jihar zamfara da jihar katsina da fito da manufa iri daya ko jihar sokoto da jihar zamfara ko jihar naija da jihar kebbi ko jihar kebbi da jihar naija ko kuma su jihohin da abin ya shafa guda shida su fito da manufa guda ɗaya ma'ana wato policy wanda za su tinkari alƙiblar yadda za su yaƙi ah, waɗannan matsala. Dokta Yahuza Ahmad kenan mai fashin baki akan sha'anin tsaro a birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga yusuf harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda Dr. Abdullahi Baffa Ahmad Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimin bai ɗaya ga kowa da ake kira Besta a jihar Gombe, inda yake bayyanar da wasu kaɗan daga cikin ci gaba da suka fara gani a kan tsarin baiwa yara marasa galihu ilimi a jihar. kuma za ka ga wajen lissafi ma fi kwarewa wajen lissafi a don mun yi wani dan kididdiga sai muka gane yaran sun fi iya lissafi a kan karatun da suke yi na hausa da ake koya musu to kaga wannan ya sa muka gane dole in za a yi irin wannan tsari sai an tafi da wanda suka san abun shi yasa da muka tashi sai muka ɗauko kowa da yake cikin wannan harka to wannan al'amari ko kuma wannan tsari su yaran tsangayu su sun saba da abubuwa da ajami kenan ta ajamin ne za a dinga koya musu ko kuma dai kwai wani sabon dabara ne yanzu daga cikin abin da muka ɗauko shine in muka samu suka iya wannan karatu na zamani din da wannan rubutu da ake a baca da muna so mu ƙara ɗauko kuma karatun ajami mun sun iya shi muna so tun da yanzu a zamanin nan ko ka iya karatun ajami idan baka iya ɗayan ba mutane suna ganin kaman kana da nakasu to amma in ka iya duka biyu ka iya ajamin ka iya wannan da ake yi na zamani to sai kaga ka dace da zamani kuma ka tafi da zamani amma na a yanzu muna yi ne zalla da karatun da ake yi na zamani a bacha da to kamar su iyaye wanda yake ya'yansu za su amfana da wannan ta ina ne kuke ganin za su shigo don abun ya samu zama da gindinsa sosai kamar yadda mu muka yi akwai abun da muke amfani da shi community based ne wanda muna amfani da mutanen da suke rayuwa a irin wannan gundumomi din mukan zauna da su mukan fahimtar da su irin amfanin ya zama an samu yara masu masu ilimi a wannan wajen da gudunmawa da ilimi yake bayarwa kuma su iyaye yawancin su zaka ga daman su ma abin da suke nema saboda wayewa ya je ko ina kowa yana so daman dan shi ya samu ilimi to illa dai abun daman bai isa wajen su ba to kuma haka su malamai wanda yaran yawan yawanci za ka ga a hannunsu suke su ma kuma abu ne da damu wasu daga cikin tsangayu already damu sun fara irin wa'annan tsari din illa kawai yanzu karfafa su ake yi kaman kun samar da ɗakuna ne na karatu ko kuma za a je ne tsangayin ana aiwatar da wannan shi. kamar yadda ka sani duk duniya inda ake da tsangaya zai wuya ka ɗauki yaro ka ce za ka ɗauke shi daga tsangayarsa ka kai shi yana cikin abun da ya sa a tsangaya program na jonathan wanda aka yi filin daga ciki an ɗauko a tsangaya sai a kai ta kamar kilomita hamsin wajen gari wannan ya sa alaramomi suna ga kamar za a je sayar musu da yara ko za a je a musu wani abu amma mu abun da muke a tsangayar a nan inda daman yaran suke a lakokinsu a nan yaro yake zama da safe ranar alhamis da juma'a za ka zo ka yi karatunka awa biyu sai ka tafi to a nan suke kwana a nan kuma suke rayuwansu ba a ɗauke su ba to wannan yana da cikin abun da muke saboda bayan da za a yi a ka ɗauke yaron da ya saba zama a waje ka ce ka mai hijira ya koma wani waje wanda ba ƙarƙashin malamin shi ba to shi yasa muke yin karatun a wannan tsangaya din. Wani da kai baya kusan wannan shiri na bankin duniya ne. kuma ba sani kafin ku yi kun yi nazari da yadda wasu kasashe duniya suke gudanar da wannan tsari kuma ya karbu ganin cewa akan samu almajirai wanda wasu karanta aikin likita a wasu kasashe wasu karanta aikin injiniya kuma shi su ma da alkur'ani ne ko tunanin ku ya kawo kan irin wannan kuma akwai abin tsoro ganin cewa wannan shiri na bankin duniya ne kuma dan takaitaccen lokaci ta sa in ta tashi ko kuna da wani tunani da kuka yi na cewa ko da bayan bankin duniya ta tashi ta yaya za a ci da dole wannan kamar mu da muka zo muka fara a jihar gombe abin da muka yi sai da muka duba alkaluma sai da muka duba rubuce-rubuce da wallafe-wallafe da aka yi na waɗansu ƙasashe kamar misali mun ɗauki bangladesh mun ɗauki malaysia mun ɗauki part of india inda suke karatunsu na madrasa da kuma funduk model wanda malaysia suke yi wannan suna cikin rubuce-rubuce da muka duba daga cikin abin da dama su suke yi shine zai wuya yaro kaga ya tafi yana bara zai wuya kaga yaro ya bar cikin makaranta anan suke koyan rubutu anan suke koyan karatu anan su suke koyan sana'a anan kuma suke koyan kwamfuta anan suke duka in suka gama wannan karatu din yaro za a bashi shahada wannan shahadan tana dare da digiri da ta akwai wanda ta yake dare da digiri akwai wanda ta yake dare da diploma to duk yaro in ya gama zai samu wannan matakai sai da muka yi wannan nazari sai muka ce to bari mu yi haɗaka da wasu ma'aikatu da muka sani ko cibiyoyi wanda ake da anan arewacin najeriya haka muka fara kuma muna muna kai yanzu haka Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin sabuwar shekara a mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. ta da fatar al'umma za ta yi bibiyar abubuwa da mahukunta saka zayyano za su yi tun a farkon wannan shekarar ganin cewar yanzu Allah ya kawo mu ta. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. da fatar sabuwar shekara da za mu shiga tafi muna wadda muka fito. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da da Malam Yusuf. Yanzu kan ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. tara-tara da wasu 'yan banga da mazauna wasu garuruwa suka yi wa 'yan bandaga barayi a jihohin kaduna da zamfara suka kashe wasu suka kama wasu kuma da ransu abin yabawa ne kuma a jinjina musu daga haruna boda in kaibo karamin hukumar kafin hausa jihar jigawa sako da gaba ya fito daga babandi mamman bande ya ce salam voa hausa kai hare-haren da 'yan bandaga suka yi a jihar zamfara tare da sace mata 20 lamarin ya nuna cewa har yanzu 'yan bindiga suna nan da karfin su duk da irin kokarin da jaman tsaro suke yi na kawo karshe 'yan bindiga ya kamata gwamnatin najeriya ta ƙara kokari akan kokarin da take ya kamata al'ummar najeriya su tashi tsaye da addu'o'i da taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri insha allahu matsalar tsaro za ta zama tarihi sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa ina fatan gwamnatin najeriya za ta amsa kiraye-kirayen jama'a na neman rufe shafin tiktok ganin cewar ana amfani da shafin wajen tsora hotuna da bidiyo waɗanda addininmu da al'adunmu suka haramta sako daga murtala ibrahim zangon daura wannan sako na cewa hakika rayuwar marigayi mr dosmond tutu ta zama tamkar hanjin jimina akwai na ce akwai kuma na zubarwa daga aliyu usman taka lafiya da dan asabe mai fata ya wuri da kuma usman adamu alero wannan sako ya fito ne daga da muri jau ya ce najeriya kenan kullum idan ka kunna rediyo ko ka shiga shafukan sada zumunta labari dai ba zai wuce an kashe ko an sace mutane ba gaskiya abun akwai sosan zuciya matuka ya kamata dai a ce shugabanninmu sun tashi tsaye domin daukar matakan gaggawa a kai domin dai an ce a rayuwa babu gagarare sai wanda aka kyale sai kuma aliyu muhammad ɗan fulani maradawa da baban gida aa dogo zurmi suka ce salam voa hausa hakika ko da kuwa baya goyon bayan fafutukar da barista audu bulama bukarci ke yi mu al'umma arewacin najeriya dole ne mu goyi bayansa domin kuwa komai ya lalace a yankinmu mu na karshe na cewa safara da shan miyagun kwayoyi na daga cikin abubuwan da ke rura wutar matsalar tsaro a najeriya abu mamaki ma shine yadda zaka ga a kowane gari ana sayar da miyagun kwayoyi kamar yadda ake sayar da goro kuma a hakan gwamnati tana ikirarin kashe makudan kudade wajen yaki da shan miyagun kwayoyi wannan kalubale ne ga shugabannin siyasa da sarakunan gargajiya da malaman addini sako daga ali abdullahi durumbaga. baga VOA. Ƙwarai ba shakka idan ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku walau daga maza ko mata. Billahi da zina rantse da Allah ka fara ba zai kama ni ba idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman wallahi za a yi rawan gani. Tsaron al'ummar ƙasa. Matsalar Najeriya mu ne da musulmai da kiristoci mun kauce hanya mun bar hanyar addini saboda haka wallahi talla idan Buhari ya kawo miliyan ɗari 'yan security ba abin da zai canja. Jagorancin cikin al'umma. Idan muka zaga muka zaga yau dai magana dai magana ɗaya ce. Kowa yana fafutukar ya nema wa kansa haƙƙi. Saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni. Zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa. Makulan Najeriya yanzu shi ne Hausawa da Yorubawa da Jamirai kuma da matsalar Najeriya. Siyasan ko ne ke kawo makulan Najeriya gaba ɗaya. Zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta. To ma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. Afirka ta ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwa Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi taron makokinsa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi yana da shekara 90. A kullum da karfe 12 na rana za a buga ƙaraurawa a majami'ar St. George's Cathedral da ke birnin Cape Town tsawon minti goma. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin kasar Somaliya biyu ya ƙara muni a yau Litinin a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Wani mai magana da yawon shugaba Muhammad wanda aka fi sani da farmaju ya ce ya ɗauki matakin ne saboda wani bincike da ake yi akan badakalar sayan wani filin gwamnati da ta hada da Prime Minister Robley Shugaban kungiyar NATO Jan Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa ya kuma sanar da Moscow don ta samu halartar taron a cewar wani mai magana da yawon haɗin gwiwar a jiya Lahadi. Masu sauraro da takaitattun labarai da muka kawo karshe shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma mu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri ne da shirya na gabatar daga dan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.